basma ke ce sila zubar da hawaye na tun da kin zaɓi ki azabtar da ni to gashi nan na zaɓin naki ina gudanar da kuka bisa umarnin zuciyarki basma ki sani cewa matsayinki ya wuce gaban a fushi da ke sai dai fushin kina girgiza sassan jikina har ya kai ina kasa gano hankalina a cikin dogon nazarin neman murmushinki ita ba zuciya tana biyayya ne ga zuciyar da take yawan so da ƙauna me yasa zuciyata ta zama abin azabtarwa daga gare ki hukuncin da kika ɗauka a kaina ya yi min tsauri da yawa basma kar ki zama sillar rasa wani ɓangare na jin daɗin rayuwata mana na ji nafi na kuma aminta na amshi laifin nawa shi yasa nake neman afuwa da gare ki bi kyawun lokaci da nake farin ciki shine lokacin da nake kallon murmushi daga ki. fuskarki basma ki yafe min laifina ya mai saurin kawar da bacin raina na zo gare ki na durkusa da gwiwoyina a gabanki na neman afuwa basma ki duba halin da na shiga sanadin fushinki a kaina kar ki hukunta ni da irin wannan hukuncin naki mai tsananin kuna a zuciyata jarumta da sauƙin kanki isa ba na son na gabacin ranke to idan haka ne me yasa na so ganin fushi da gare ki na yarda na ɗauki laifina na ɗora shi a kaina ki sassautawa zuciyata ba dan Allah ki yafe mu laifina ba ba zan ƙara ba please sweetheart na gode rayuwar masoya.